المغرب الجوربين ونعلين والخفين وحمله على رأسه وتقضية وتقضية رأسه وهو نائم أي نعم قال هاي زما دنا مالن الذي بقى وحاله وين متاني فاقومين في wannan duk da ka faɗi kai mai karatu ta gaji da kakule-kakulen da ake kakulowa da kabin da masu goma sarku ba aikin hajji ike gari ake karewa kuma ma an yi can mara farko wanda ina da farko an ce kowa yana da farko sai dai an daɗe ana yi lufsul muhrimin jawra bayni mai harama ya sa jawra dai guda biyu kaga jawra ba kufi ne wanda yake samansa da ƙasansa fata tsakiya shi ne aka fakin tari ko sun zai zauka ta fashe shi ke nan sai ga mutum haina yana eh, karatun bakin rai aljawara bai ne safuna guda biyu ko ne sai ka tambaye shi hausa me safuna guda biyu safa guda biyu daga han mutane wai sun tsaya tsayin da ka shafa masu kai yau in ba ka ta kai zahiri ne ai ba hambale ne sai ka maka shafa kan shafa kabarin mu amma ba malikiya ba karfe safon za a iya safon dauran dan mutane wannan kwama talan da aka zo da ta ba su bambanci a wanne matsayi kake Allah ya ji kan ko ya daɗa lafiya da albarka wa mai tafili inda ya ɗauka ya yi bayan hatta jawarabin na sai da ya kawo jawarabin ta kafa ga kaza mai na kaza ga kaza mai na kaza ga kaza mai na kaza ina ga ya kawo sunaye da yawa ba zan iya rike ba sai da an ce yanzu daga nan zuwa nan yanzu guda nawa kenan aka yi sai an yi da yawa to bai rike ba ko ke ya rike ba sau da kanan jauran ba safa ba ne ba a kawai gari har mata ba har sabakin wani amma wannan labari ne Ba mu da wannan yake ba yana ta wasu har da shafan kirin ta yi gilanci kirin ya alwala ya gama sanallahi kawai ne da fatan muna sane da su in ya gama alwala ta gama sai haka an gama shafawa ga shafan kusurki jihari saba sai za a yi kaga daga ciki iyalan nasu wani sabon izi ya yi masa kasa kasa ke wanda kai wa kasa kasa kan ya fi albarka hmm? ai inda ya samu ba wannan ba kai ma rashin aiki ne kai yanzu ba kana neman inda za ka tsayar ne ba ko aikin ka aka turo muka annabi ma yace lafa alaihi bi wakil yana za ka zama wakili a kansu amma ɗaliban ka ba ka samu ka cewa wancan na kusa da gaci kuma fara ganin kai ka fata safa wannan ka ce ba ka amma ka je ka samu mutane suna shafa ina ranka da su aka ce zo kai mana wa'azin shafa a kan kofi da shafa a abun nan na ka na ka zo ku kofi ba ku da malamai ne ku sai wa'azi ka ko kunan duk ka zo kai ba ni ba a shafa akan kafa dora kuma ba fara shi ba ila ya kake sun yi magana da juna ce wannan me yaushe ne ai ba a turo ka ga annabi ma ba ce zai da faɗa da mutane ba wanda addinin da shi ne duk wanda kuskuren abin da ke to ba daidai ba da sa ka wannan kaji da kanka ka gyara kanka da mu kwanta shi a karatu sai mu dinga yi mutane karatu ba ma da kanmu don haka karatun da zai mana albarka karatu in ba kanka kaiwa karatu ba ba zai albarka gare ka ba zai yi sau da nan wannan shine toka wannan shine matsala wancan ba mu ce ba mu san shi ba mun ga wanda suke yin haka mun san kuma wanda suke haka da abin da suka daukar da abin da suka dauka amma madara magana ba a shafa kafa ba sai idan za ku dinga kai matan ku makaranta ina ne inda arha yake ina ne inda ake ba da bonus ina ne inda ake kara ni ina mamaki ko da yake ba mamaki zuriya ce ko zuriya masu layin fata in ba zuriya mai layin bata ba kasan duk wanda ke neman layin bata ɓarawo ne son banza su ku bokaye suka fi su ba maganar laya bata ba akwai bi bibango digalar kasan bango? ke mutumi na karatu na gerita hmm? shi wancan girman kai ne ta hana musu tambaya daidai kuɗi Bibango in ka je kara da gidi sai gode in ka tashi in aka hada baka wajen hawa wanda yake ba gani an ya sai ba Allah to je banki ka dai je san tarar ba to in gaske ne kana da bibango maimakon ka je na ka bi bankin duniya mana ka bibango ka lafi dalar ka ajiye ta daga wajen kasa ka dinka ka kan in ba kai ba wani ke cewa an kawo wani kaya lake aka ce aka tara su aka ce musu ina mai layan fata ana so a biya dawo da wannan kaya ita wallahi ba kawo ba miliyan ya ajiye mana ba wanda ya fi zuwa ya kawo kaya ƙarya aka ko mutane sun fi son wannan ga son banza yi isa a kullum wa'in zamfara ma sun fi zamfara mutane ba nan ya mure so kwanan shi mai mala yi ya samu har da ahlu suna bai rafe ba son suna ba wata na rika malam je shi da tofen yan arewa shi in ya muri ne Allah ba shi dukiya yana so ya ce ya je in rijista abu aka ittifaki da gwamnati ya je mutanen kawo ittifaki ba ne amma ba yi ittifaki mutum yi wannan a ce gwamnati ba ta san da shi ba aka ittifaki da zan je in ci abinci aka je ka ci abinci ya je ya zama kawo dubu ɗaya in maka dubu goma hausawa na cikin halafa na cikin talauci A kawo miliyan ɗaya maka miliyan goma ya maka miliyan goma ta ce aka fara ka zo ga miliyan ga dubu ɗaya ka ƙi da dubu goma ce je kawo aka ce to kai amma hira aka yi hira da shi a gidan rediyo ko yana bayarwa yana bayarwa yana bayarwa tun da ya ce kamar da wani amurka can ta taɓa tsaki ne in ka watsa musu ta ba ce za su yi kuma ta tabbata a kan dai shi ke nan aka zo aka yi hira da shi yanzu kamar kai ina kafa an kuɗi an kashe ni Allah ne ya bani kuɗin saboda ba na son kuɗin nan. shi bai ce Allah da yi ina so in taimaka wa ɗan uwana da ke so in taimaka wa arewa arewa ba musamman Kaduna masu karantarwa a islamiyya sun je sun bayar an samu masu nikabi sun je sun bayar don a ba su abba da ya dawo bayan an yi hira da shi ya haɗa kuɗi ya haɗa kuɗi ba wanda ya san inda yi saba ya yi ko kasa yi har hatta hoto babu ko haka wannan musibar da ne shi kisa a yi mana waye abu ba mamaki in ka je ga madarar karatu amma sai ka kana ka hmm, kama da wani ne hmm, eh, saki kama na sai a dalla-dalla kama ai a ganka a da zai kama ba kana kanya ana ɗebo kanya sai aka ce kana ganyen na rabu da wannan rashi wannan abin da ke na kanna shi ke nema cikin za ka karatu sai ki karatu ki ka gane ne kake ciki ka san gidan da kake kuna ana ba shi sauran gidaje ka kalla in za ka yi hijira ka koma can gidan ai suna yin hijira amma faɗi suke da ni ma da ke na bari na koma ka suna faɗi zama kai kan tabbata ba ka san malikiyan ba ka san hanafilan ba ka san menene an tsora mata la kawai ka kawo ba nan muna samu a cikin arabawai yadda yake da suna sai ka ga a islamiyya faɗin yara ƙanana cikar sai ke sallar da takalin yara da mun ce haram da sallar da takalin kuma mun ce amma dai ka kwaya da mu tunda ga abin da iyayensu suke kai ga abin da muka safa muke gani kuma ba kuskure ne ba yau da kuskure ne to a bashi amma ba kuskure suka yi ba sun gine daidai kuma in magana kai ka ka zo cikin jama'a kai magana ka zo inda kai karatu kai magana ka gina da za a yi maka a kana son ne ka koma kan titi a je ta ba lai a kan titi da dinga mutum rashin kunya saboda kanan wannan jawar ba safa ke ruwa ba a shafa ba safar da ake magana jawar bi ba muna da jawar bi a ya ko ko da aka ce ba a safan kalle ke ce Allahumma inna jawar ba safa ce ba fauci da kafihi wannan aka ce gildu makarusun bai shiga wata yaro ne shi a ina zai kuma hori mai ainihin aljauraba aljauraba ne mai harama isa jawari guda biyu wannan alaini da takalmi wal kufai ne da kufuna da ya tsaya nan ba jaurab na al kufai ne ishe wa hamluhu ala ra'sihi daukan kaya a kawo ba an ce ba a rufe kai ba shi kenan akwai masu saukan kaya a kawo mu dai akwai mu shiga ka muna da dangin mu daban a kanan a baya amma akwai masu ɗauka aka ba haram ne ba to in kana aiki da haram da haji ba ka ɗauki ka wata kan iya tura arziki haka lullube kansa wawa na'im ha'ala an gama kakawo Mana malali ga littafi can hmm? Nama ya kaka ba shi kaka ba shi malali kaka ba shi ka bata shi yi baccinsa yake yi ai lullube kansan yana bacci duka wa'annan ya labari ƙarshen ta in yanzu zo da kallaci duk ɗaya a komai Hmm, ko kana da hujja a cikin magana akan sai a magabata wa ya taɓa magana an kace magabata sai ce ce magabacin kafa kai an ce baka da magabace na mutane qultu hal kana maliku yakrahu lil muhrimi لبس الجوربين قال نعم أنا أنا صار جوربين قلت رأيت البخاري سؤال لا إضافة سؤال لله باري ما يعرماني إذا لم يجد النعلين ووجد الخفين بيسامونا ألو دري سابا سيساب خفي فقط أكو ما سيا ينكس من أصل الكعبين أجا قفل إدوم أكو قال قال مالك الله شاء عليه ذلك باك فارغ قلت نجي فإن كان يجد المعضين واحتاج إلى لبس الخفين أكوين على بدادة مكاتا كفاينا نيمان خفي بدادة دي ضرورة بقدميه سوى دلالورة تشع قفاقوانا فقطعهما سيين كيسو من أسفل الكعبين قال قال مالك يلبسهما ويبتدي ما هو اللورة هذا قوي wata bukatar sa ce ta musamman kuntu lima ja'ala alaihi fi hada don me isan yawa wannan idan kana bi kaddamai shi garura alfidiya ai da ta yace za a bukata inda ta kama wa taraka an yaj'ala ala alladhi la yajiduna alaihi fidiya qala li anna hada idza kana inma yalbasu al-khuffayn li darura يعني أصلاً كوبنا دولا لورا فإنما هذا يشبه الدعاء أو يشبه الدعاء لكن كما قالني والذي لا يجدن علينا ليس بمحكم مداوي لكن ما ماذا نجيبه؟ فاهمني وقد جاء في ذلك الأثر قلت فهل كان مالك يكره للمهرم أن يحمل على رأسه الأطباق ya ɗauki buhuna a kansa? Me? So ka ce ya zo wurin tsayawa. Ina wurin, ina wurin. Halkana Maliku ya karahu lil an yi hamila a rarar asihi a babatan. Dan ga ku, ya za a ce ce ba ku babu jinin abinci ba. zai ɗaukan kuma abu da aka ɗora shi wani kan wani bulke lalo da tulu ya ɗauki tulu an kaga tulu na ya rufe masu kai inuwa wal iri ya ɗauki alkarara buhu algarara. مدى الجرارة ما هي الجرائر جمع جرارة وعاء من الخي من من الخيف ونهوه يوضع فيه القمح ونحوه يزدجون أكثر وهو أكبر من الجوالك هذا كان أيضا الجرارة دلما أكيد أين شو كذا غير ما يتشيل لما عندنا ممكن خليك ذا دلما أكيد ini yi jika za su ga abin da ne ai ba mu shi a hausa ba a hausa bai da buhu bai da buhu ba alkara larabawa ne shi goye ku zo ku kuka su dinga koyan ku alkara in ka je maka je kace garara za a yi maka kallo haka garara baka san sunanta ba algarara للماء الجرائر akharjatu to akharja shi wannan akharja shi ma yake cewa al akharjatu jam'u kharajin wi'a'un min sha'ri shi kuma jaka ce ta gashi ya kharaj kamar da al kharaj abun da ake zuma kaya akwai abubuwa da dama in kan yi jaka an gama tsaya mata wani suna to amma ga abun da ake yansa da shi sunan shi kenan da kharaj da'a'un min sha'arin ko jildi su da laidi ana yin zama guda biyu kamar sai sai shiri yau zau ala zaharin dabati da wata il'amci a fihi ya fi iya yi kama da mangala kuma ba mangala ce ba zai ta mangala da malarasi mangala hmm? mangala wani wani wanda ya taya mutum je a wurin da abu da daga larabci ne manqal al'asha lalli tanqulu daga man gana nan za ka takin ka ka sassake ko ka zuba gyaɗar ka a ciki ka sassake ka sassake ka ɗauko ka yi masa ka koro jaki ka ma gida hmm? oh. babu wannan a kai ke kake faɗi kaba ce eh kama sampo sampo haka eh sai kuwa ba mangala ce amma mu kan wa a mangaloli ake kawo a wajen wurin ma mangaloli ake kawo na kuma san hausan kuma ya zafi mu dai <laughs> mangala kuke ke mata mangala ake zubo kan wa da ta dace وما أشبه هذا قال سألنا مالكا من عندي مالك عن المهرم بحمل على رأسه خرجه فيه ذاته أبو الجنس ناسكي من بغوه مثل هؤلاء الرجالة كما هو إن مات فيها كذا أو جرابه أو جكبه قال لا بأس بذلك وإنما كره an yamila ligari manfa'atihi abin da aka karanta a isa kayan da ba na shi ba littafi ya kawo ubi dinga taimakon mutane muddin ya taimaki mutane ya ɗauko wannan biyar sai ya kafa أو يؤجر نفسه كو يجنغ قوة دبون دكو تندكو لكن أقول لو كفاية مؤنة لو كفاية مؤنة أكاسو فيها كفارة يحمل على رأسه فلا خير فيه فإن في فإن فعل فعليه الفدية وإنما رخص له شيئا أما تلقين عينه لحاجته إليه كما رخص له في حمل منطقته كما يدعى كما تلقي إذا يتوقع في نفسه ها؟ رخص shi ne ɗaukan in kai bukata ta kama ka ɗauka amma sauƙi ne amma ban da dabo haƙiƙatahu li nafsihi ya harundu fiha na fasatu wanda zai ɗaure kuɗinsa ko abincinsa shi ولم يرخص له في حمل منطقة غيره إذا كان وني بحلقة غريش قلت أبدا kultu الناس